Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. jama'a kamar yadda muka shaida muku za mu mai da shirin mu na mata zalla a kowace rana talata shirin da ke tattaunawa akan al'amura da suka shafi mata a don haka a yau 27 ga watan satumba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan kayan lefe kayan ɗaki kayan gara a da da yanzu. masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mai sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. a yau za mu yi duba ne a ga maganar lefe kayan ɗaki kayan gara da duk abin da ya kama kakila ma har da mai asharallan da ake kira a biki za mu yi duba da shi kuma za mu yi waiwayi a dan tafiya domin mu ga cewa yaya abin yake a da kuma yanzu yaya ake ciki wani hali iyaye suke ciki idan an tashi yin aure muna tare da hawa'u yaqub zainab imam karima ma'azu Hafsat Awal da ya su babban su Aisha Marafa. za mu tattauna domin mu ji wai shin yaya da yake ni duk da yake dan ba wai ina nufin da da ba da da kila shekara kila sha biyar zuwa ashirin da ya wuce yaya auratayya yake yaya ake yi haɗa kayan lefi yaya ɗakunan amare suke yaya ake yin kayan gara irin wannan abincin da ake kai wa miji bayan an yi aure to yau za mu tattauna domin mu ji in muka tuna baya kuma mu zo kuma mu ga me ake yi a wannan lokacin namu a wannan bangaren malamai barka da zuwa wa zai tuna mana me ake yi idan za a je yawon gudu kusa ko wani abu da yan mata suke yi da kawayensu idan za a yi aure mm. za ki ga akwai babban kawa akwai kanwar rana akwai sauran kawaye mm. kuma za a je yawon gudu ko a haka ki tunshi ko yawon gudu mm. za ga duk da ga yan <clears throat> mata kamar daga biyar zuwa sama suna yawo a lokaci a wuri daya an san cewa ana amarya ce ko to alhamdulillah a da an yi abubuwa na ban sha'awa da burgewa mm. wanda kuma ya ja hankalin al'umma wanda sabanin na yanzu wanda in kika gani ma sai gina ya baki kyama saboda ba al'ada ba saboda ba al'ada ba ne malam bahaushe shi yana da ara'ari mun zubar da al'adun mu gabaki ɗaya mun aro a da idan kika ga wannan wanda kika kalma kika ce yan yawon gudu eh. sai kika da amarya da kawayenta abu a cikin sha'awa suna tafiya eh, kafin a ɗaura aure wasu ana gobe ko ana jibi za a tasa amarya a a a yi ta yawo kamar tana yawo ne na bankwana shi yasa ake kiran abin wai yawon gudu eh. su je nan su je nan inda wata yar kasuwa a kusa a shiga har a cikin ma ba za a iya gane amaryan ba don ba za ma ta nuna kanta ba saboda duk sun yo shigan su ne disan iri daya ba wai na yanzu da ake cewa an bambance sai an gane wace ce amarya ba har in suna tafiya ne ma an gaza za a rika cewa dan Allah wace ce amarya a cikin sai kiga wannan ta nuna wancan ne a'a ba ita bane wancan ne ba a iya gane abin da ya gunin ban sha'awa da nishadi hmm. amma yanzu an zo an samu bambanci na al'amarin da ya bakin gani to ka ban sani ba ko ana yawo yawon da kudu har yanzu zai da bana yawon kudu ina ba wannan magana ai yayo ɗaya muka sani mu yanzu ya'yan yanzu mu ji an ce an zo mana sa lalle sai mu babboye amarya a ɗaki haka a gida a babboye ta sa mana turare da lalle shi kaɗai muka tashi muka sani ai wannan tarihin ma ni yanzu ai kun kai ni wani duniya ce na daban kuma kin ga ba ma daɗe ba to ai yanzu ma an daina amfani da lalla turaren kaɗai ake fesa oh to yanzu kiran idan mace bahaushiya ce ba za ta amfani da lalli da aka sani za a kwaɓe kila ma a sata a turmi a tsakiyar gida a mata wanka da ruwan lalli da su ba za a yi ba a jirge ta can nan ji iyaye da kakanni da ake cewa turgeza to haka ake cewa ko to sai a mulke mata jiki mm. wai za ta kyau ta sheki ta ja mm. ina ne yanzu ai na zamani suke dilka suke yi wannan sai mace ta je saboda akwai mata da suke yi a cikin gida mm. za ta je ki an cewa za mu a girka mace daga san wani abinci a ah, ke ce mun kamar yan bori dai kamar ko yan mm, za a yi girka kuma za a yi kulaccar ne a yi dilika ne a yi halawa shi wani abubuwan da azabtar da fata ma siga ne mm. za a dafa a saka a ringa ɗayewa mutum a fata duk al'adu mu abun haushin bayan aure ba za a ƙara yi ba. Au ba sa ci gaba da yi kenan. Ba sa ci gaba da yi. Bari mu ƙara komawa baya. Bayan an yi wannan yawon gudu. yan mata na ga sai a cewa kuma za su yi wani alibidi ko mm. ta amarya za ta hada shine bridal shower na yanzu mm. a sunan shi kenan ko yanzu eh ai yanzu mun yi modernizing din shi mu fa mun riga mun mu mun riga mun saki layi tsakani da Allah mu al'adun mu na Hausawa mai kyau mai daɗi mai ban na arewa da gaba ɗaya eh, eh, na arewa wallahi anyar kuma dai an ji kunya mm. an aro an fada miki hidiman da ake yi yanzu wane kai kanka ma ya sha karfin ka ƙarya ce dai irin tamu ta yau to bari mu gama da al'adun da sai mu ga yaya yanzu yake to bayan an yi wannan alibidin amaryawa da ranar auren ta an daura aure tana jin kunya da sauransu mm. kila ma ko gwagwara ma bata sa ba mm. wata kuma ta sa gwagwaro mm. an yi wannan abubuwan to sai menene da menene ake yi kuma a lokacin ma ko wanka ba ta yi ita amarya to ranar auren ta ko ranar auren ta ba za ta yi wanka ba haka za ta zauna madakai madakai sai a dan yi wannan alibidin da kika faɗa a dan kina nufin shekaru ma 15 zuwa 20 duka ba za ta yi wa'ina abubuwan ba duka a ƙasar Hausa inda ya ansa sunan shi kasar Hausa ba eh. ai sai magarba ta yi daidai za a kai ta sai a dauko tsofaffi sai a je a ce to shiga bayi sai a je kuma sai a yi mata wanka sabanin da kuma can shekaru 35 zuwa 40 da suka wuce a tsakar gida ake yi a turmi a sama eh. yarinya goro ɗaya nan ɗaya nan saboda wai a tsarkake ta a tabbatar ta bar gidanta sun lukui saboda wai a hmm. wannan abin ne ake iya gane cewa yarinya ta ɗanyi yawo ko bata yi ba a wannan abin da suke yi na al'ada da kuma wayewan kai ya ƙara zuwa sai malamai suke ta wa'azi cewa a zuwa turke yarinya a mata eh, abu da sauransu za ta to a tasa ta tsofaffi uku ko hudu za a je ana ta mata wanka mm, a addu'a shiga da ita da mm. sauransu in an gama kuma sai addu'a a ce Allah ya sa baɗi mu dawo yin maki wanka to kin ji kowa na sirri mm. to shikenan bayan an yi mata wannan wankan kuma sai me yake faruwa bayan an yi mata wannan wankan sai a dawo a sa mata kaya kaya ne an ɗinka shi a tamfa ce riga da zani za a ɗinka da kuma fallan zani wanda za a lullube ta da shi daga nan sai a je a tara tsofaffi a zaure za su cika zauren su nan tsofaffin mm. sai a je a sata kamar a lardin zaria sai a je a saki a tsakiyar mazan nan maza ne sun kai talatin duk wani makwabtan gidanku da cikin gidanku da makwabtan gidanku biyar da makwabtan gidanku na hagu biyar na dama biyar da waye da wasu baki da suka zo daura aure Allah ya azurta su za su kwana a wannan bikin to haka za a kewaye wannan zauren a zauna ke kuma a zo a saki a shimfiɗa tabarma ai da'ira jiki a eh. tsakiya wannan ya faɗa wannan ana kiran abin sa albarka wannan ya faɗa nashi wannan ya faɗa nashi sai su kuma mata mata gaba ɗaya sai su yi da'ira a bakin kofa ana leƙe mu ma muna saurarawa muna ji wannan ya faɗa in mutum ya kai talatin kowa sai ya tsoma albarkacin baki ana ta faɗe wannan yayi nashi wannan yana kuma da lokacin da aka gama sai a samu wani yaro sai a ce wani yaro to shine zai zo ya kinkime ta ya daga ta wato sabon yaro can ma kwantar da ita ake kamar gawa to daga baya kuma ana ƙara samun ci gaba sai a ce to ta zauna dai amma tana lulluɓan nan sannan aka gama sai a ce to waye zai zo ya daga ta ya kira yara har gyar suke da in sun daga ana dan wani hmm. lisani sai a daga ta sai a nade da tabarma sannan kuma ba za a kai ta gidan wai daga zuwan ta yi amfani da butan gidan ko tsintsiyar gidan ba za ki ga ga buta an cika butan da ruwa sannan kuma ga tsintsiyar shara an riƙe saboda haka sai a tasa ta a tafi da ita idan za ki bayi ga ruwa nan daga gidan ku aka zo miki da shi daga nan har gobe har jibi da wannan ruwan za ki rika amfani sai kuma bayan nan ne sannan sai ki ci gaba da amfani da yin wato bayan an yi budan kai bayan an yi budan kai kowa ya watsi kin gani ba nan ban sha'awa to an kai ba amarya daki mm. yanzu bari mu dawo mu ga shi kafin a kai amarya daki ai za a yi lefe a kai gidan amarya kafin a bada aure yaya lefen da yake haka ne malama kamar misalin kwatankwacin shekaru goma sha biyar da kika bada misali da shi shekaru goma sha biyar da aka bada misali an sani masu arziki sukan yi kowa yakan yi kayan lefan shi daidai gwargwado daidai karfin shi to don zaki iske akwati ne mai taya ake cewa yake tashi a lokacin domin kafin wannan lokacin ma akan ce ai an mata akwati fantumoti ana ganin darajar shi can baya kuma da muna jin labari kwalla ne ake zuba kayan lefen a ciki to a cikin wa'annan shekaru da suka wuce akwati ne mai taya guda ɗaya shi ma ba wai number one zaka gani ba mm. kamar set ɗin nan da ake yi yanzu zaka iske bai fin wuce na tsakiyar shi wato matsakaicin ciki to ana nan ana matsakaicin nan sai ki jima ana jinjinawa kai ba ku ga kayan wance ba da akwatin ta mai taya domin tayan nan wani sabon al'amari ne an san da a da ana cewa an yi mata akwati an yi akwati akwatuna ba akwati kawai akwati kwara ɗaya single eh da dan eh, zanno ta kila guda shida ko bakwai a zuba dan atamfofin shida bakwai ne wata ma biyar ke wasu ma zaki ji an ce turminta hudu eh kuma ana ta eh, barka ana ta murna ana ba ma a irgo kayan cikin ai kina zaki ji an ce an mata akwati mai taya kawai an gama da eh, magana yawwa to hmm. ana nan ana nan kuma abu yazo ya ci gaba sai ana ganin masu akwati mai taya sun ciri kwallo sai aka koma sai a ce kai wancan an ita akwatin ta ma guda biyu ne seti ne guda biyu ana nan ana ganin an ci gaba fa sai arziki ya ci uban na da ana nan ana nan cikin ikon Allah kuma sai a ce ke to wancan akwatin ta seti ne guda uku mm. ana ganin masu uku sai aka waye gare ki ji an ce har ta kids mm. sun zama hukun nan da ake eh, sun zama a ce akwatin ta uku ne da kit na hudu eh. aka zo ana ta yin wa'annan mm. abubuwa to amma fa a yanzu Allah ya kawo mu wani lokaci wai akwata har seti goma sha har ma sai ka ga wani ma an yi akwatin ya biyu har sha seti an yi seti wannan setin ga yanan guda shida ko kuma guda bakwai mm. ko kuma mai biyar mai kaza daban an karo wani setin shi ma mai kaza daban kuma duk mace ɗaya za a aura duk na mace ɗaya ne haka za a loda kayan na inda kika san za a buɗe kanti za a je a kai oh. mata shi haka yanzu kuma abin Allah ya waye garinmu da shi kuma mutane yana nema ya zama mana fitina to haka fa in gaya miki ake kawo innan kaya kuma a wancan lokaci mm. na baya da muke magana idan aka zo da kayan shine zaki ga har da dan kwanan kaya ake haɗowa da shinkafa za ki ga shinkafa ba wai buhu ba a aune yake a ɗan ƙaramin kwanan kaya haka irin ina kwanan nan mai feshi na kaya a kamar langa na aiki yawa kamar na aiki to eh. ana sako guda biyu za ki gan shi guda biyu a ciki da kuma kwalban manja da kwalban man gyaɗa eh ana sa manja shi kuma wannan yan mata ake ba da shi suke yin taron anubidin su da suke yi. To amarya kenan da ita da kawayenta. Da ita da kawayenta. Yawa za ki ga da wannan da wannan ya sunan shi manja da man mm, gyada mm. kuma ana saka ma har da kayan ci. ai na kamar an ce akwai kaji guda biyu ne ke yan wasan amarya ba sa son wannan abin ya wuce su to ai wannan kaji wannan kaji guda biyu shine mahadin kayan alibidi to dan za ki gama ko kayan aka kawo ba a bada kaji ba yan mm. mata takane suke zuwa su karbo abin su balantana ma an ɗauki wa'innan kaji da muhimmanci zai yi wuya ki ga an yi hidiman nan an tsallake maganan wannan kaji za a kawo su eh haka ake tafi da wannan wannan lokaci ne. To ya magana anko a lokacin akan yi kayan anko a tafi tana mata. wannan lokaci wa ya san maganan wani anko. To ba kwa zuwa ba kwa kaya. A ba wani maganan anko kowace dai kayan da take da shi za ta je ta wanke kayanta ta zo ta saka bikin kawa ya tashi a zo a yi ta ta yi. Mm. Sai ma a cinye lokacin ba fa irin yanzu bane da kowane lokaci kwalliya ado wayewa sai su wuni suna hidimar su. ba a mayi wanka ba yan mm. matan amarya haka sai ki iske baki ana ta shigowa ana a kawayen na ina ne a ce suna gida kaza sai a samu wani gida makota eh, so da yawa idan akwai wata ita ma amaryar ko wata wacce take da karancin shekaru wacce aurenta ita bai daɗe ba a nan kusa to nan suke tafiya dan wannan din tafi kasa kasa tafi kusa da su akan gidan iyaye sai ki suna can can suke diddidi masu Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. ta shirya nan bayan mun gama wannan an yi alibu da an yi abin da yanzu mun kawo amarya ɗakin ta a lokacin da kenan mm. to me ake gani a ɗakin dame dame amarya take tahowa da shi ɗakin mu eh to a wannan lokaci amarya za ki ga wajibi dai kusan kamar in ce wajibi ne so da yawa za ki ga za a mata gadanta domin sun fi ba wannan gado muhimmanci musamman wannan gado mai rumfa wannan gadon mai rumfa ba kamar an fi bashi muhimmanci hmm. za ki iske ko da yarinya ba a mata komai ba za ki iske ta da gadonta mai rumfa da katifarta za kuma ki iske ta da kwanan tuwo da miya da na sha haka da tire eh da tire da buta da kwanan tuwo da miya da tire ai a ciki ma zaki ga iyaye burin uwa in ta samu sarari ta sai mai ita kwanan tuwo da miya tun ana tuwo da miya aka zo cibar kallo haka wannan lokacin an zo magana yayin cibar kallo da ake yi kana ci kana ganin fuska ta saboda ken shi saboda ken shi kinga ai mai kyanni eh, ne silva ne yana daukan wannan to shine za a <laughs> eh, ce cibar kallo eh to wannan cibar kallon shine yafi komai muhimmanci Eh, malama aisha ko kin manta a sa ci bari kallo a saka kofi saboda an ci gaba amma kin ga su da bayan wa'innan kuma ai kwanan tuwo da niya ne sai kwanan sha kuma abin sha'awa eh wa'innan kwanukan a lokacin an san darajar miji sosai babu mai taba wa innan kwanuka ko ita kanta ba ta iya cin abinci a cikin ba za ta taɓa ci ba ta san darajar shi ba wanda ma zai zo gidanta wai ya ce zai ci abinci ya ɗauko wannan kwanan kai ma ba za ka ji da ma tunkari inda karu wannan an san matsayin su da tabbas an san matsayin su an san daraja Ai na ga kamar a lokacin har ta buta ma na miji da bani ya ji ba me taba mijin zaki iske shi ta shigo ta da kika ga kalar cibar kallon wannan ta silba mm. ita kuma ta roba za ta zo daban ya to ko bako aka yi ma da kanshi inda ya ga karamar buta shi ma ba zai ba zaki ji ya ce ina buta mm. aka ce ga buta nan zai ce ai ba buta ko da gace mai gidan zai ce a'a ai ta mai gidan na gani ba wata butar sabanin wannan zamanin mm, nan To muna dai kan bayani akan ɗakin amarya a daidai lokacin bayan an sa mm. mata gado mai rumfa wata idan an suna dan hali ko dai a bata karamar katifa ko kuma a mata gadon bono ko mm, muka ga an yi musu haka gadon kuma ya sha ganin gado ya sha labule irin yar manyan mutane kaga an hada da kujera guda biyu mm. irin kujera ki gan shi na zama haka shi ne zaka samu guda biyu wannan kan yar manya ne sannan ake ma tantancewa gaskiya na ji an ce a lokacin da ba kuma da damu da matan ba su damu da sai an kai su gida mai dakuna da yawa. A ne a lokacin idan kika faɗa ai ba a san ma kuna faɗa ki ne mace aka kai ta ciki da falo gaskiya ya mata ma girma za ki ji tana ma amma me za ta zuba ba ma fa yi fa to shi kin ga wannan gadon ma da mai rumfa da ake magana kan shi ko mahaifiyar shi ta shigo cikin gidan nan bata isa ta hau wannan gadon ba to kwarai gadon sarauta kwarai gadon mai gida ne ko ke da aka auro ke ke mata gidan baki isa ki ke suka zo da shi daga gidan baki isa ba gadon mai gida ne saboda darajar mai gida da ake gani a da bayan zuba sai dai a shi shimfiɗa ta man nan kowa ya zo ita zai zauna ita zai za a hida kowa ya zo ita zai zauna ke ko kwana za ka yi bisa tabar man nan dai za ka kwana ba dai akan wannan gadon ba ke kanki uwar gidan ke da aka auro ke ma ba ki isa ki kwana ke ma gadon ki daban ko dai ki kwanta bisa tabarma ba ki isa ki taba shi shi kadai din an girma shi kenan an zama da an zama da tije kafin gadon nan wani ya taba eh, hawa mai biki da sa ko kun in dai akwai darajar nan ko mutuwa suka yi kakannin nan namu ina ganin su ko mutuwa yayi ba wanda ya isa ya matsa kusa da wannan gado to ya ma wuce kenan wa eh. to ai ma da ma sanin darajar gadon ne za ga mm. ko baki kika yi mm. waɗanda kike ganin girman su da darajar su aka ce zauna bakin gado sai a ce a a sai a rike baki eh. gadon ne wato ka musu kara ne kika san kin yi wani zunubi ma kin yi kuskure mm. kawai za a ce a a a in kika ga mace kan gadon nan ta hau ta lilaye shi ne mm. iyakacin shi a kakkaɓe shi a lilaye shi in kin ga an hau mai gida ne ya zo ya hau mm. bari mu kai ga maganan gara da me da me mace take zuwa da shi a daidai wa'annan shekarun baya wa'anda ba a wani dade ba in kika duba baya to abin da ake kawowa a wancan zamanin mm. abu ne mai daraja mai kima a idan kowa su wa'anda aka kama suna darasawa suna murna suna jin daɗi ku da kuka kawo kuma kuna ganin kun girmama 'yan buhun dawa ne da buhun masara za a ɗauko su sai a kawo idan aka kawo a daidai wannan lokacin su kuma su ansa suna murna in gishiri ya samu da ɗan manja amma kuma an yi zamanin shekara irin arba'in ko talatin da biyar da ta wuce ba a kawo komai antibinta za a kai yarinya sai bayan kwana biyu sai a ce to za a kai kayan sallah sai a fito da shi za a yi nakiya za a yi alkaki za a yi mm. abubuwa su dubalan sannan sai a hada da buhun masara da buhun dawa ko buhun masara da buhun gero da dan su gishiri su manja man gyada sai a kai ta amma ran da aka kai ta da farko ba a kai ta ba da abu ya zo ya ci gaba ya ci gaba sai aka zo aka fara yi idan za a kai amarya sai a kai ta da ita da kayanta mm. to a lokacin shine sai a kai buhun masara buhun gero da su wa'annan abubuwan da na lissafa eh. to yanzu dai mun kai mun mun ga yaya da take mm. da ma ba shekaru masu yawa ba a yanda yanzu abubuwa a hankali a hankali abubuwa suka canza mana mm, muka samu al'adu waɗanda waɗansu namu ne waɗansu kuma a ra yi mm, wasu muka samu ci gaban da shiga rijiya muka gani wani kuma a makota muka gani duk mun ɗiba mun saka saboda muna son mu barge yaya wani hali ake ciki yaya ake biki a yanzu ƙarya ce kawai tsawaranta don kam yanzu wata ma ba ta da wani abu a ɗakinta amma za ta ce za ta kai mu ɗiyarta abin da ya fi karfinsu wata ma na garan ma babu amma haka za a kukuta aro yaya aka yi a gangan dare a je a kai ma yarinya ƙarya shine kawai da aro yi ake wallahi ba shi ne za a karkare idan an kai kayan aro din idan aka kai kayan aron nan daga nan ko dai a sa wasu su zo su sace a tasa ta gaba ko ta hita unguwa a zo a sace kayan nan ai a maida ma masu aro wato sai a ce kaman sata ne nan ko wani aka aiko ya kwasa nan ko wani aka aiko ya zo ya sace su aka je aka maida mu waɗanda aka ara wasu kuma ga haka rigima da rigima da rigima haka za a ci bashi a zo a haɗa kayan nan a zo wurin biya ya zama jau to a last a dai ƙarshe a ta karkare dai dole dai sai an kwashe kayan nan an je ko dai an saida a biya wanda aka ciwo bashin nan a wurin shi ko kuma su ɗin ma a zo a sata ɗin dai a samu dabarar da aka yi ma yarinya aka mai da kuɗi. ai a yanzu ba gidan mazan ba ba gidan matan ba duka an ɗaura wa kai wahala to ta wani bangare namiji ne ya je neman aure daga yanayin da ya ga shigan yanayin zai ce to wancan tafi karfin akwati kaza dole akwati kaza zan mata. To ya ɗora wa kansa. Saboda haka yanzu yanayin akwatin yanzu ba magana mai taya bane ko mai guda uku a abin da ke cikin ma akwatin. Abin da ke cikin akwatin. Shi ma abu magana ne. saboda wata dama ita rayuwarta ta ƙarya ce idan aka haɗu da ɗan ƙarya to ana ake samun matsala to ke in banda abin ke mace ai yar lekele ce duk abin ta sa ai daidai ne an san da haka amma me daidai ruwa ai daidai tsaki ko mm. da akwati biyun nan da ake yi a yi aure lafiya a zauna a yanzu shine na kayan na gani ina so wannan mm. akwati biyun. magana na domin Allah na farko ba na farko kenan mm. to yanzu an matsa ma rayuwa aka tashi a allafa a cikin akwatin nan turmi talatin akalla shine karanci turmi talatin an ce takalmi sai an sa dozin wani ma ya ce ai kowane kaya sai ya sa mishi nashi takalman da jaka da gyale duka ina wes haka su kansu kayan shafe-shafe za ki rantse kanti za a bude a kayan shafe-shafe kayan daki uwa ta nuna ita ma ai ina wani kayan ma wata na'urar daga uwar ha'yar ba wanda ya iya amfani da shi ado ne kawai to watan kayan girke-girke na zamani din nan na zamani wanda za a kai wa ɗaya ɗaki wani abin an siya ne amma ba amfani za a yi da shi ba a sani saboda me ai kawata wance da kaza da kaza ta kai ma yarta to ba za su fi ni ba sai da ki je ki da shi an yi dankin shi ma a cikin kicin ba a san yadda za a yi da shi ba bayan mun yi magana kayan lefe ya ake kayan daki a halin yanzu barin zai ga malama zainab zainab ya kuke yin kayan daki yanzu kawayen ke da za da za su yi aure ya aka yi kayan daki wani yayi kuke ciki a ah, yanzu yayin da muke ciki da fari dai yayin flat muke yi wato gida ne sai ya kasance mai dakuna ehe mai dakuna biyu in dai kuma da dan hali ko uku ko zuwa hudu dai hakan nan kuma zamani ne yanzu na killace mai gida kisan eh, kin san shi abun tattali ne kuma abun boyewa ya za abun da kenan naga ake yi kiga ai san da riga yi da shi to ba ki san kowa ya je wurin a a to ke ko ya za a yi haka ba <laughs> to shine zaki ga an yi gado uku wani gado biyu in ba karfi kiga an yi gado biyu ne da dan katifi in kuma cikin plus din two bedroom ne sai kiga an yi gado biyu nan ko kuma a gado daya da katifa a can dakin kin gani kenan yanda yanzu iyaye aka daura ma buri dai duka duka dai zan dai dogon an daura wahala an daura ma kai wahala wallahi yanda gari ya zama kuma aka kara daura ma kai abin da bai dace ba zaki gani kitchen din nan su microwave ne gas ne su electric ne silinda gas din nan duka shine dai warmers an an gashi malar kamar dai kin je kantin kwari kina neman kwano ni na ji an ce ma yanzu firish din na mai kofa biyun nan eh, eh, wanda ke cika wuri kamar ma'aikata sosai wanda da a gidan gwamnati muke gani in mun je dan wani taro wallahi da sai a wannan irin gidajen amma yanzu mun daura ma kanmu burin da sai mun samu abin da yafi karfin mu kuma iyayen mu ba wasu ba mu ƴaƴan malam shehu wannan kin gani abu ne na rashin yi ma kai adalci a falo kujeru ne setting kujeru ne ci na gani turkiya ake ce musu wai yan turkish eh su ne ake yayi sannan oh, wato sai dai in yan talaka ne za su je wannan ki bar magana ce. Eh, talaka in talaka ne fa sai an yi wannan din ma na talaka za ki ga kujeru da dan tebur din tsakiyar nan da kuma gurin dining da kuma madubin dining da kuma inda za a saka tv kin gane dai abin da ya gaskiya dai sai son barka za ku mm, ci. ban sha'awa. Abin ban sha'awa. Yanzu ma an baki labari. A yanzu ma in kin ji an yi ma ɗiya kayan dubu ɗari to 'yar talaka ce. Kuma na kuke jira a sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a dakace mu mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan maudu'in. sannan kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan maudu'in namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato julie leathers gresham tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa amina bahara auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya. masu a yau da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari